gaba da fafata da ake a wasannin sharan fage domin tunkarar gasar lig-lig na kasashe musamman na nahiyar turai a yau kungiyar kwallon kafa ta chelsea za su farje gumi da kungiyar kwallon kafa ta lyon na kasar faransa da misalin karfe 8 na yammaci a agogon nigeria niger kamar da kasar chadi idan muka leka kasar ingila kuwa ana ci gaba da fafatawa a gasar championship wato gasar kasa da premier league na shekara 2018 zuwa 2019 wanda shi ke ba da dama wa kungiya ta haye zuwa gasar premier a yau din kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough za su ta da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United yayin da kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest suna ta da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich har ila yau da mu dawo tarayyar Najeriya inda rikici ya kici ya kici ne wa tsakanin Kirgiwa da kuma shugaban hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar Najeriya da inda a yanzu haka ministan matasa da wasannin Salomon Dalon ya bayyana sunan tsofaffin masu kula ko kuma masu hidima da ruwa da tsakiya a gasar kwallon kafa ya fidda mutane shida wanda za su kasance su kawo karshen rigimar inda ya jagoranci ko kuma ya gabatar da tsohon shugaban hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta najeriya kanal abdulmumin aminu wanda zai jagoranci sulhu a tsakanin wannan rikici da yake fama wanda ya kawo koma baya da hidimar kwallon kafa da yake rantsar da waɗannan kwamiti din a solomon dalon ya ce ya lura cewa rikice-rikicen hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta najeriya ya samu kuma ya samu ci baya wajen bunƙasa kwallon kafa a ƙasar kwamitin da sun hada da a inda kwamitin sun hada da tsohon shugaban kungiyar ta hukumar kula da wasan kwallon kafa ta najeriya kan mu abdulmumin aminu a mazaunin shugaba sauran ko sun hada da alhaji ibrahim galadima wanda shi ma tsohon shugaban kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar najeriya ne da antoni kojo william sai kuma farfesa onye wado ɗaya ko ya hada da dr samsam jaja sai na karshen kuma dr ko kuma mr bolaji oju bola hukumar ta kula ko kuma ministan ya bayyana cewa kwamitin an ba ta wa'adin ma'adin mako biyu ne kacal da ta kawo karshen wannan rikita-rikitan inda kowane bangare za su zo su bayyana a dalilansu ko kuma su bayyana uzurorinsu game da wannan rikita-rikitan domin kawo karshen ta ganin cewa yana kawo hidimar ci baya a bangaren wasan kwallon kafa musamman a tarayyar najeriya ganin cewa an daga lig ɗin najeriya saboda wannan hidima amma dai za a dawo ci gaba da league din ta tarayyar najeriya ranar 12 ga watan agustan da muke ciki a wasannin mako na 25 iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya